أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan na kokon san. Muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau. Zamu karkare da shirin nan na murin masu saurare. wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirinmu na wannan safiya. Amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. sudan ta yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya ayyana rsf a matsayin ƙungiyar ta'addanci arakci ya ce gwajin makaman nukiliya na amurka babbar barazana ce ga zaman lafiyar duniya shugaban kasar labanin ya umarci sojojin kasar da su fuskanci duk wani kusan isra'ila a yankin kudancin kasar ta labanan wanzu kuma ga labaran da ke dake. Sudan ta yi kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sanya rundunar Rapid Support Forces ko kuma RSF a takaice a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda bisa ga ƙa'idoji na yaƙi da ta'addanci na duniya. Sannan kuma ya ɗauki mataki akan duk wanda ya mu'amala da wannan ƙungiya ko kuma ya samar mata da makamai da sojojin haya kuma jiragen sama marasa matuƙa ko kuma ƙasar da ta baiwa ƙungiyar damar tsallakawa kan iyakokinta. a cikin wata sanarwa wadda ya fitar a lokacin zaman gaggawa na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yanayin da ake ciki a ƙasar ta sudan abu ne mai matuƙar mahimmanci wakilin dindindin na ƙasar sudan a majalisar ɗinkin duniya alharis idris ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya ɗin da ta yi allah wadai da kisan kyashi da abin da ya kira wato ayyukan 'yan bindiga na rsf wanda kuma cewa sojojin haya na kasashen ƙetare da masu goyon bayansu su ne suka taimaka masu wajen aikata hakan a garin alfashar idris ya yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya sanya takunkumi mai tsauri da kuma ɗaukar dukkanin matakai da suka dace akan ƙasashe ɗaiɗaiku da kuma masu taimaka ma ƙungiyar ta rsf wajen aiwatar da abin da ya kira kisan kare dangin baga kuma ya ce a ɗauki matakai waɗanda suka dace na ladabtar da masu hannu da shuni na kasashen yankin da ma sauran kasashen ketare wakilin na kasar sudan ya yi kira da a tabbatar da an aiwatar da kuduri na majalisar ɗinkin duniya musamman ma dai kuduri mai lamba 2736 da kuma kuduri mai lamba 1591 kamar yadda shaidu suka tabbatar da cewa 'yan bindiga na rsf sun aiwatar da kisan kyashi akan fararen hula a yankin darfur in ji shi bugu da ƙari kuma wakilin na ƙasar sudan a majalisar ɗinkin duniya ya kira da goyi bayan taswirar da gwamnatin sudan ɗin ta gabatar wata ta miƙa wa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya wanda ta dogara ne akan dakatar da yaƙi na dindindin da kuma kwance da mara makamai na 'yan bindiga sannan kuma su miƙa wuya idris ya fahimci cewa ba za a tattauna da arasiyar ba har sai sun ajiye makamansu kuma sun daina kai harare hare kan fararen hula shugaban ƙasar masar abulfata sise ya gana da shugaban eritrea siyasi forke inda suka tattauna halin da ake ciki a yankin shugaban sudan da kuma shugaban ƙasar masar da shugaban eritrea dukkaninsu dai suna da mahanga guda wajen yaƙi da abin da suka kira barazana a yankin a yayin taron wanda ministan harkokin wajen ƙasar masar abdul wato badar abdulati da takwaransa na eritrea usman sale suka halarta shugabannin biyu sun tattauna akan halin da ake ciki a yankin baga kuma an tattauna batutuwa waɗanda suka shafi hanyoyin da za a shawo kan matsalar da ake fama da ita a sudan ɗin sannan kuma sun jaddada buƙatar tallafawa cibiyoyi na gwamnati da kuma sauran cibiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke aiki a yankin domin tabbatar da cewa an aiwatar da ƙudurori waɗanda za su kai ga samun zaman lafiya a ƙasar sudan shugaba asisi ya da matsayin masar da kuma ƙoƙarin da take yi don kawo ƙarshen yaƙi da kuma rage wahalhalu na jin ƙai a sudan sannan kuma ya bayyana cewa masar ɗin za ta ci gaba da yin hulɗa da sauran ƙasashe domin tabbatar da wannan manufa. shi ma nasa bangaren shugaban kasar eritrea ya daddada cewa tabbas kasarsa da kasar masar za su yi aiki tare wajen tabbatar da an aiwatar da wannan manufa sannan kuma ya ce kasarsa tana maraba da dukkanin matakan da za a ɗauka na faɗaɗa ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen yankin domin tabbatar da zaman lahiya da fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin da suke rikici a ƙasar sudan wannan taron da aka gudanar tsakanin shugabannin kasashen biyu na eritrea da kuma masar yana da alaka ne da zaman tattaunawar da aka yi a ƙasar eritrea a cikin watan oktoban shekara ta 2014 wanda a lokacin aka tattauna kan ka'idoji na zaman lafiya da kuma tabbatar da cewa an yi aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin wani bayani wanda ya fito daga ma'aikatar harkokin waje ta kasar iran ya tabbatar da cewa ministan harkokin wajen kasar sai da abbas arakci ya yi gargadi a matsayin martani dangane da yunkurin da amurka take na dawo da gwaje-gwajen makamanta na nukiliya a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis arakci ya soki washington saboda abin da ya kira sauyawa ma'aikatar tsaro ta kasar amurkan suna zuwa ma'aikatar yaƙi kuma ya yi Allah wade da shirin Amurka na yin gwajin makaman nukiliya tare da bayan hakan a matsayin yunkuri na tare da zaune tsaye a yankin da kuma jefa duniya a cikin mawuyacin hali sannan kuma ya bayyana cewa ma'aikata irin waɗannan masu wannan halayya tabbas suna matsayin barazana ga duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya a duniya ya yi allah da amurka saboda sukar da ta daɗe tana yi wa shirin nukiliya nan na zaman lafiya tare da bayyana cewa gwajin makamai da amurka ta yi na nukiliya da kuma yunkurin da take yi na sake yin wannan gwaji tabbas ya saba wa dokoki na duniya shugaban amurka donald trump ranar laraba ta gabata ce dai ya fito wani alfaharin cewa makaman nukiliya da washington take mallaka su ne mafi girma a duniya kuma ya danganta wannan matsayi da gyare-gyare da ya ce gwamnatinsa tana yi To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo ne daga Hausa Radio Tehran. Shugaban kasar Labanan Joseph Aoun ya yi Allah wade da ke tahuramin kasarsa da Isra'ila take yi a kudancin kasar Sannan kuma ya yi kira da ɗauki tsauraran matakai akan duk wani kutse da sojin Isra'ila za su yi a yankin kudancin Labanan da ma sauran yankunan kasar A lokacin wata ganawa da kwamandan rundunar sojin kasar Labanan ɗin shugaba aun ya bayyana cewa dole ne labanan ta fuskanci duk wani kutse na isra'ila wanda take a yankunan kudanci kuma tabbatar da cewa an 'yantar da dukkanin filaye da sauran yankuna na kasar labanan daga duk wata barazana ta isra'ila wannan jawabi dai ya zo ne bayan harin da isra'ilan ta kai wa gundumar bleda da sojin isra'ilan suka kashe wani ma'aikacin gundumar lokacin wani hari da suka kaddamar akan ginin ofishin karamar hukumar yankin daga baya dai karamar hukumar ta tabbatar da cewa ibrahim salama wanda ya kwana a cikin wannan gini ya yi shahada bayan da sojojin mamaye isra'ila suka harbe shi auni ya yi allah dai da kisan sannan kuma ya bayyana cewa hakan wani bangare ne na ayyukan isra'ila akan fararen hula sannan kuma ya zo ne 'yan sawo'i bayan taron da kwamitin da ke sa ido akan hanyar tabbatar da dakatar da buɗe wuta ya gudanar to a can ƙasar madagascar kuwa gwamnatin rikon kwarya ta kasar ce ta sanar da cewa an kafa gwamnatin tukunshi fitattun 'yan adawa guda uku da kuma manyan mukamai na ministoci an gabatar da majalisar ministocin ne dai mai mambobi 29 wadda ta kunshi mata goma a wani biki wanda aka gudanar a fadar shugaban kasar mai rikon kwarya shugaban rikon kwarya din ya bayyana lokacin bikin cewa wani lokaci ne na tarihi sannan kuma cewa gwamnatinsa za ta mai da hankali wajen gudanar da muhimman abubuwa da suka shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma tsuke bakin ajihu da samar da yanayi na kasuwanci mai dorewa da kuma saka hannayen jari daga ƙasashen ketare ya bayyana cewa wajibi ne akan dukkanin minsoci su aiki da abin da ya rataya a kansu sannan kuma rashin yin hakan zai iya sanya a mai gurbin kowane minista da ya gaza To jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalaban da aka saurari labaran duniya yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 31 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan Oktoban shekara ta 1956 sojin kasashen Ingila da Faransa suka auka wa kasar Masar da yaƙi inda da farko dai suka mame tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojojin isra'ila suka mame wasu yankuna na kasar masar a hamadar sina har zuwa bakin teku na akaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun auka wa ƙasar masar da yaki ne banda shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shelanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mashigar ruwa mallakin ƙasa kafin wannan lokaci dai ƙasashen faransa da ingila su ne suke kula da mashigar ruwan sai da kuma sojan kasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai aka tsage ta buɗe wuta majalisar ɗinkin duniya ta jibke sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suwis da ƙarshe kuma aka mayarwa ƙasar masar ɗin iko da wannan mashigar ruwa ta suwis. masu rarrai ko kun san cewa shekaru 41 da sa gabata rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan kasar india a lokacin wato indira gandhi suka kashe ta lahira masu gadin firaministan ta kasar india dai mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin firaministan ta ba da umarni ga sojojin kasar da su kutsa a cikin wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar india bayan samun labarin cewa sun tara makamai masu tarin yawa a cikin wurin bautar da nufin yin bore ga gwamnati da rufin kafa gwamnati ta mabiya addinin sikh a yankin adadin mabiya addinin sikh a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi ɗayar nero ce wato firaministan kasar india na farko bayan samun yancin kai daga turan mulkin mallaka na ingila sannan kuma ta zama firaminista shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandhi a matsayin magajinta masu saurare ko kusan cewa shekaru 22 da sa gabata a rana irin ta yau 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 mahatar muhammad bisa raɗin kansa iya murabus daga mukamin firaminista na kasar malaysia an haifi mahatar muhammad a ranar 20 ga watan disamban shekara ta 1926 ya shiga harkokin siyasa a ƙasar malaysia ne a daidai lokacin da yake karatun likitanci sannan kuma bayan shiga ƙungiyar 'yan malaysia ta ƙasa ya samu damar shiga zabe kuma ya yi nasara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar malaysia a karan farko wanda ya samu ƙuri'u masu tarin yawa a zaben a ranar shida ga watan yuli na shekara ta ɗaya yana da shekaru hamsin da biyar ya karɓi ragamar tafiyar da harkokin kasar malaysia a matsayin firaministan kasar na hudu bayan samun yancin kai a matsayinsa na firaministan kasar malaysia wanda ya yi aiki tukuru ya iya gabatar da wannan ƙasa a matsayin abin koyi wadda ta samu nasara a cikin sauri a ci gaban tattalin arziki a kudu maso gabashin nahiyar asiya a ƙarshe dai mahatta muhammad ya sauka ne bisa raɗin kansa bayan shafe shekaru 22 yana a kan kujerar firaminista a ƙasar malaysia ya kwami murabus daga mukamin nasa ne a ranar 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 amma ya koma siyasa a shekara ta 2018 kuma aka sake zabensa a matsayin prime minister malaysia na bakwai mahatar muhammad mai shekaru 99 a duniya a shekarar 2019 ya kasance zababben shugaba mafi dadewa a duniya da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau aitullah Sayyid Muhammad Ali Qazi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ko masanin fikihu ya yi shahada a hannun 'yan kungiyar ta'addanci ta furkan an haife shi a shekara ta 1914 a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran kuma ya koyi ilimin addinin musulunci a karkashin tarbiyyar mahaifinsa ayatollah kazi tabatabai ya yi karatu a manyan makarantu na addini ya kuma halarci karatuttuka daban-daban a gaban manyan malamai na zamaninsa da cikin malaman nasa kuwa akwai margayi imam kumaini ayatollah kazi tabatabai ya sha gudun hijira tare da shan ɗauri a lokacin gwamnati da suka yi da gwamnatin kama karya ta sarki sha bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran margayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin wakilin sa kuma limamin jama'a na birnin tabriz da ƙarshe kuma ya shahada a wannan rana a harin da 'yan ta'adda na ƙungiyar furkan suka kai masa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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Amjad Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga kaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar hadarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan buƙatun jin ƙai mafi ƙaranci ya kuma yi gargadi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu. yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici ba ne a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ke ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka je rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da ta buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin barakuzan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka mai yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigar su sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta. ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin ƙai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin ziren gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan ta buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu mahimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa asarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyinku masu saurare. Hassan barka agarsu ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya salami manyan hafsoshin tsaron kasar tare da nada sababbi a mukammansu a matakin da fadar shugaban kasar ta bayyana cewa yana cikin kokarin gwamnati na tabbatar da tsaro da inganta haɗin kai tsakanin rundunonin sojan ƙasar koya kuka ji da wannan naɗin sannan menene fatan ku ga sabbin haftoshin da aka naɗa malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum tare da mura musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin dora ana hakikan wanga canji da shugaban kasa tinubu ya yi to mu a bakin addu'a mu dai allah ubangiji ya sa haka shi ya fi alkhairi kuma allah ubangiji ya sa wanga canji da aka yi aka canza na baya aka mai wasu da sabbi to ya zame mana alkhairi ne duka kasashen mu na duniya ko da na afirka gabaki daya tsakanin mu da wanga mulki sai dai mu ci gaba da addu'a dai abin da ya fi alkhairi ga talaka ga al'umma to Allah zaba mana hita take dai Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ina muku fata kai rediyo ta hada mana musulunci suna na shugaba Iliyami Kanti Shayi Garkin Daura Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa BOH ta Heran bakan kula yammaci da fatakashin ƙoshin lafiya. To a kamar yadda aka nemi ra'ayoyin mu a da Allah yadda shugaban kasar mu Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauyen hafsoshin manyan sojojin da suke fara shugaban ƙasa. Hakika ruwa baya tsaye manza dama ai kwana ana raɗe raɗe an kama wasu sojoji da niyan suna kulla niyan juyin mulki suna so su yi juyin mulki kuma bayan kwana kaɗan gashi wannan sauyi ya zo ya su cire manyan sojojin to hakan ta iya sun so su yi mulkin da a gano su kuma ya sassauke su to hakan bai zai hana juyin mulki ba adalci dai shine kawai yake hana juyin mulki a ƙasa wanda ya kawo ya yi da su ne shi soja ba shi da wannan amana ba ruwan shi da wai ka yadda da shi ko dan uwanka ne in dai lokaci ya ga baka mai daidai kawai zai iya juyin mulki mu dai Allah ka mana zaɓi mai kyau Allah ka zai mana ka taimaki shugabannin musulman da adalci Allah kuma ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya magana Alhaji Usman daga Hudaza so balo kalgamin Kaduna Najeriya ina ma jama'a wannan kafa fatan alkhairi da shugabannin wannan kafa Allah saka masa da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala wa barakatuhu gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Murshidu da magaran zandar jamhuriyar Nijar. To wannan shiri na Tinubu Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi kuma ko da ma hakan bai yi nufin alkhairi ba Allah ya canza shi ya kasance hakan shi ne alkhairi. Allah ya kawo zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. na miƙa gaisuwa ta dukkan ma'aikatan gidan radiyo a huta lafiya. alaikum ina wunin ku rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama ramata saka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar nijar an koma gida birnin kantagar hanga keta tawa shi wannan soja da an ka hidda an ka yi ririga tunda ririga ce aka yi tunugu ya yi ririga allah ya zaba mishi abin da ya fi alheri gare shi da sun ce ai an yi juyin mulki kuma bai yi kwana biyu sai sun ka sai an kai an iya yi wa gari riga to bai tsoron wa'ancan da ya aza suna za su ji musu juyin mulki wanga da yake son ya ce shi umarni kawai shi ke so lokacin nan ya zo a bashi umarni tunugu ya bashi umarni ya zo ya ma nijar juyin mulki ya tunkari sozawan nijar to ta allah dai ba taka ba ci allah yana nan nijar taya tare da addu'a 'ya'yan nijar suya nan tare da gwamnatinsu nijar taya tare da addu'a ta duniya duka da ta Nijar addu'an Nijar ita ce ta tsare Nijar ga bakin bakinka da kaso ta kai ma Nijar. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala Bosheri nan gabasawa jihar da Magaran cikin jamhuriya ta Nijar. Yakin gaskiya wannan canji ko kuma gyaran huska da aka kawo a bangaren tsaron kasar tarayyar Najeriya da ma sabke wa'insu eh, hafsu hafsososhin kasar akan bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da ƙara taɓarɓarewar harkar tsaro a arewaci da ma ƙasar gabaki ɗaya wanda hakan za mu cewa wani babban alkawali ne da shugabannin suka ɗauka a lokacin jajiberin zaben na kawo zaman lafiya da kawo ci gaban a tarayyar najeriya wanda hakan za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba wanda shi wannan shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya ga me kamata yi ya kamata ya canza wayannan shugabannin jami'an tsaro domin kawo ci gaba da kuma dukkanin wani muradi na zaman lafiya ga al'ummar kasar da suke bukata sai dai anan muna fata kal a yi kitso ta kwarkwata ya kamata a ce wa'annan ah, sababbin shugabanni da aka zaba ya kamata su cirewa al'ummar kasar tare najeriya kitse a rogo idan aka yi la'akari da arewaci maso gabas da arewa maso yammacin inda abubuwa kara tabarbarewa suke To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku inda a yau muke shirin ta bakin ku game da matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na sallamar manyan hafsoshin tsaron kasar tare da nada sababbi a mukamman su. Malami na gaba sai ka sha je. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Muhammadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. A maulin da kuka sa na wannan mako dangance da eh, shugaban ƙasar Najeriya wanda ya sallami wasu manyan hafsoshin shi da sauya wasu to mu muna fatan wannan canjin da aka yi ya zama wa Najeriya alheri da sauran kasashen makwabta baki daya domin a yanzu tsaro gaskiya a najeriya babu za a ci babu da kai ma dai baya aiki shi muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da yake faruwa a mu kuma wayanda suka canza muna musu addu'an allah ya musu jagora allah ya sa shine ne fiye a najeriya da sauran kasashe alheri na gode radio Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana na canza hafsoshin tsaro da shugabannin hafsoshin tsaro da shugaban ƙasar Najeriya yayi. To gaskiya wannan duk da su sun fito sun ce wannan sun yi shi ne saboda kawo tsaro a ƙasa da kuma haɗin kai tsakanin sojojin. To abinda Bahaushe ake idan ba rami ne ya kawo rami gaskiya wannan ya nuna akwai matsala a bangaren tsaro sosai wanda dama sanin duk wani dan najeriya cewa babu tsaro a ƙasa sannan kuma akwai rashin haɗin kai a su ɓangaren jami'an tsaro musamman sojoji wanda 'yan kwanaki da suka shige aka yi yunkurin eh, kifar da ita gwamnatin ta bola ahmad tinubu amma dai allah bai sa abin yayi nasara so wannan gaskiya kiran da muke yi ga su sojoji da ma duk sauran jami'an tsaro da su kan kansu 'yan siyasa ya kamata su tsaya su dubi kasar nan kowane kasar nan ta najeriya ta wahala fatan mu dai allah ya sa su gane kuma allah ya kawo wa najeriya da sauran mu na afirka zaman lafiya baki daya a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina madaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka da sauran masu sauraron Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran a duk inda kuke a fadin duniya ina muku warfa fata alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya to wannan al'amarin da ya faru a bangaren tsaro a Najeriya to mu dai mu ne 'yan Najeriya mu muka san halin da Najeriya take ciki gaskiya akwai matsalar tsaro a Najeriya sosai amma wannan canjin da aka yi ubangiji allah sa a zama muna mafi alkhairi ubangiji allah sa a ce kuma da aka yi allah ka taimake mu allah ka sa sanadiyar kawo karshen wannan tashin hankalin da muke ciki kenan ina mu kwara kwa fata alkhairi ni ne umar abubakar daga zaria su ta najeriya sashen harar rediyo jamhuriyar musulunci ta hiran muna godiya da wannan dama da kuke bamu mu allah saka da hiri allah kara daukaka bisalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran eh, mai magana na kusa da gashi wanda yake na ungozire a garin maradi alal hakika wannan mataki da eh, shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya dauka ni a gani na ba shi ne turba da gyara ba kuma ba shi ne zurna matalaka ciya ba shi ne niyyar gyara a duka eh, wani shugaba da yake cikin ƙasar shi musamman irin najeriya abu na farko da shugaba ya kamata ya yi ya fara yi ya yi adalci ga jami'an tsaron nan wani adalci shi ne ba zai yi ba kuna tura mutane hilin daga alhalin kun san kayan aikin su ba wani kayan aiki bane na kirki kuma ku kuke ba da dama a je a sayi kayan aikin nan a ɗauki kuɗin ƙasa a bada amma da yake dukiya ba taku bace ta ƙasa ce rayukan da za a karewa na talaka ne in ma an kare su oho in ba a kare su ba oho shi yasa ba ku bibiya ko ga wai makamanin da ake so sun dace da abin da ake yi ko ba su dace ba Assalamu alaikum Radio harshen Jamhuriyar Musulunci sunana Ilyasu Ilyasu Gula daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. kuna godiya da wannan damar da kuke bamu. Sannan wannan maudu'i na yau gaskiya kun taba mana inda yake mana kaikayi. To haka ya nuna cewa sauran shugabannin mu ba wai ta talaka suke yi ba. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ga ana take-taken soyi masa juyin mulki siyasa ya hanzarin sauya wannan shugabanni da hafsoshin tsaro ya mai gurbin su da wasu sabbi wanda ko da wajen suna da yunkurin haka yanzu ba su da iko to amma dai ya tuna cewa shekara da shekaru tun lokacin da ya hau wannan karagar mulki ana nan ana ta kace-kacen al'umma talaka wanda ba su ji ba su gani ba a sauran jihohin najeriya amma hakan bai sa ya sauya kowane jami'in tsaro ba amma yanzu da abu ne ya biyo ta kansa shine kawai ya zo a nan karamin lokaci ya sauke ya dora wasu wanda ya ga yake ga kamar za su yi masa abin da yake so to haka ya nuna cewa ba don talaka suke yi ba idan da don talaka suke yi da tuntun ya kamata ya ce ya yi wannan garan bawul din saboda talaka ana ta kashe su ana ɗiba musu dukiyoyi hanya in ka bi ta baka da kwanciyar hankali a gida a daji a gari a kasuwa a ko ina wasu jihohin suna nan kullum hankalin su a tashi amma hakan bai damu ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mira jamhuriyar musulunci barkanku da aiki da fatan ma'aikatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babu babbar tasha layin difa da magarab a hakika mun ji yadda shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya yi sauye-sauyen garin bawul game da hafsosin tsaron ƙasar eh, hakika mukan iya cewa akwai abin da ya hango ko kuma aka kyankyasa mishi kan wannan hafsan hafsoshin nan game da ana raɗe-raɗin juyin mulki a kasar sannan kuma da irin taɓarɓarar tsaro da ake ta fama da shi a kasar hakika da fatan wayannan su wadda aka canza za su kawo ci gaba ba kuma da magance irin matsalolin da suke ta faruwa a kasar muna fata Allah tabbatar da alheri Allah kare mu ya kare kasashen mu na duniya gaba daya mai magana malam Bashir babban tasha ya difa da magana Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. na magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Abunje kwara ta tare Nijeriya shugabana kungiya ta masu gira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Jafara. To, dangance da wannan mataki da shi shugaban Nijeriya tuni bai dauka na sabki hafsoshi na tsaro shi maye gurbin su da wasu to wannan mudi abinda za mu cewa allah ya sa hakan shine ne abinda ke zama mafi alheri kuma allah ya sa shine ne abinda ke zama mafi ala kuma modi abinda muke nema zaman lahiya muke nema a kasashen mu na afirka kuma su shugabanni na masu mulki na farafula na nan kasashen afirka muddin ya kasance wannan rawa da suke taka ba su canza ta ba to insha allahu dukkan gabaɗayan kasashen afirka za su koma mulki mulkin soja saboda talakawan gaba ɗaya za su fasa shawar wannan mulki na farko kula su koma shawar mulkin soja saboda kalubale da suke gani cikin wannan mulkin farko hula na magana salisu ya haya ɗan nijar daga gunje kwara nijeriya nigeria na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar kwara malam hassan barka sakon gaisuwa da jinjina ta musamman zuwa a gare ka da dukkan ma'aikata na gidan rediyo na tiran na yi muku fatan alheri a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan garan balu na sake yanke da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi fatan mu shine Allah ya sa zaman zamanto alkhairi ga 'yan kasar da ma kasar gabaki daya. Eh idan ma ya yi shi ne domin hikima waɗansu manahohi nashi kuma na addu'ar Allah ya karkatar da su zuwa hanya madaidaiciya. Mai magana Ibrahim Haruna mai anguwa Dingirawa Buga jihar Sawa jamhuriyar Nijar mazamin kasar. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci bisa kan tsarin muryoyin masu sauraro. Sunana Nasiru Malam Falalu ɗan jarida ne a tashar Radio Sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar. hakikan gaskiya musamman bisa naɗin waɗansu daga cikin shugabannin dakarun sojin tsaro na ƙasar tare najeriya da shugaban ƙasar ya yi da kuma sabke waɗansu daga cikin manyan hafsan sojoji. E to alhamdulillahi abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsauni bai hango shi. Hakikanin gaskiya kamar iri yadda ƙasashe suke yin a nau tunani ne da ra'ayina. kamar yadda waɗansu ƙasashe musamman ma na irin ƙasashen mali burkina faso niger da dai sauransu suke ta hambarar da kare mulki nasu suna kawo da sojawa akan karagal mulki tana yiwuwa shi ma ko a nazarinsa a tunaninsa a lalabansa a hasashensa da shi da masu tahiyar mulki na shi ko kuma yana tsammanin haka ana cewa a ah, najeriya baiwa ne a yi da eh, juyin mulki soja suka ba to shi ba mamaki ko duk da wannan ganyen ke kai walla ba daga nan ba kar aje an kare a yi min wata kala to shine yasa ba mamaki Me yiwa yayi tunanin wannan ya hango. Assalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatuh murya Iran sashen musulunci na Tehran mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga filin jihar Tilibiyar a Jamforiyar Niger. To lalle mun shi canje canje wanda shugaba gaba ya na jami'an tsaro. To mu abun za mu kallon shi da idanu gui amma sai mu roki Allah mu mutanen arewacin nigeria da niger allah zaba muna abin da ya zama alheri in an yi shi na da kyakkyawan niyya da kuma tabbasin a sabunta rundunar tsaron saboda wa'yan sun jima masu zuwa su kuma a gaggama liddan su in eh, an yi bisa gaskiya ne babu laifi amma in an yi da wata anniya na to kuma shi ne muka tsoro in ba an yi da wata anniya nan ba sun dai ce ba juyin mulki an ka tashi ba ita fada ta shugaban kasa kuma rana tsaka sun zo suna canje canje wannan abun ya ɗarme mu 'yan ƙasa kai amma allah zaɓa muna abin da ya alheri Sashen Hausa na gida radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar Nijar. Hassan Barka yana muku fata alheri dangance da canje-canjen da shugaban kasa Tinubu ya yi na jami'an tsaro. A kullum muna kyakkyawan eh, fatan alheri. Allah sa ka zama alheri ga kasar su. Allah sa ka zama alheri ga kasar mu. dai ba girin girin ba da ta yi mai. Abinda muke ni a nan canjin ya zama alheri ga al'ummar kasashen mu baki daya wannan shine watan kenan muna taya da gwamnatin kasar nigeria da sojojin kasar nigeria da dukkan da yan uwa uwana makwabta wannan canji ya zama alheri gare mu kuma duk abin da zai kamu ko jakar kasa wannan shine wata mu shi roƙon ba mu da wani abin da za mu iya cewa saboda ba mu san gaibu ba Allah shi sa aka yaka to Allah sa haka zama shine alheri kasan wannan shine kawai shawara ta Allah sa mu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta gidan radio jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi ko muridin ta kwarnaka birnin Gwangwaro take mai yada labarai na kungiyar masu kira da wasu alheri. Lalle wannan hafsa hafsa sojoji da Bello Ahmed Sabci gaskiya bai liki da an dade ana yi su kuma ko da ko kuma ko da cikon suna bisa kenan jidda su a sake sabi shina yi abinda babbai hango yaro ko ya hawo tsani ba ya gani kuma Allah sa sabbi shine ya zama alkai to fata alkhairi zuwa ku Allah sa shi da cikin zama alkhairi da ƙasar ta na jamhuriyar Najeriya fata alkhairi zuwa gare to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka Agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4